الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهد ياغوة من المحرم شكرا تدبو ليه دري هدو دا أربعين دبيو هجرية ونديداتي دا ثلاثين لو تنتقل shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na um, al bukhari a cikin wannan littafi mai albarka uh, na imamu bukhari ɗin muna cikin kitabun tafsir tafsir suratun nisa ayoyi da yake kawowa a cikin suratun nisa yana fassara yana kamar hadisai yau za mu ɗora akan babu illar mustafa a fi na minar rijali wani sa'i wani لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أم يكو حديث أبو النعمان قال حدثنا عماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن أذر الله كانت أمي ممن أذر الله الله تبارك وتعالى أبايا يعيب يعني أكمل bambanci tsakanin waɗanda suke muminai lafiyayyu da suka zauna a gida ba su je jihadi ba da kuma waɗanda suka fita jihadi cewa akwai bambanci a tsakaninsu sai kuma ya sake cewa illar mustaphafi banda masu wato a rauni da allah ya ce a can faula ikama a wahun jihannan musa masira wato sakamakon waɗanda suka ƙi zuwa jihadi da gangan ko don na munafurci to yan nama ne kuma kuma su ta munana to sai ce amma banda masu rauni wannan istisna ne wasu ka ce istisna ne mutasili ko kuma istisna'i ne kafin in an ce istisna mutafil. kamar zancen zai zama faulaka fi jahannama illa mustada'afin wadancan masu wannan dabi'a suna cikin jahannama banda waɗanda suke masu rauni wasu suka ce mun kafi ne suka ce damirin yana komawa ma'awakun wato ainihin alalladi na tawaffahun waɗanda suka mutu mala'iku suka ɗauki rayukan suna cikin wannan hali suna kafirai ko suna masu zaben Allah saboda kin zuwa yaki suna da iko ko kin zuwa hijira ko kin zuwa hijira suna da ikon su hijira tunda hijira ta zama dole a wannan lokaci su bar makka su koma madina don su taimaki annabi su yi addini la yi hila wala yahtaduna sabila ba su da hanyar da za su yi ba su da hanya daga makka zuwa madina tunda za a hijira din dole sai an bi hanyar an fita daga makka an je madina kuma ba kowa ya san hanya ba to waɗannan musabafun ba san hanya da za su fita ba za su iya faɗa ma hannun kafirai to wannan ya zama uzuri kenan a gare su sai ya kawo hadisin abun nu'man muhammad ibn al-fadl as-sadusi daga hammad ibn zaid daga ayyub as-saktiyani daga ibn abi mulaika shine abdullah daga abdullah ibn abbas illa al-mustad'afin ne abdullah ibn abbas yace mahaifiyata tana cikin su ummul fadli kenan lubaba bint al-harith ita ce mahaifiyar abdullah ibn abbas mimman adara Allah tana daga cikin waɗanda Allah ya musu uzuri ya ba su hanzari a kai musu afuwa to wannan kenan to sai sake cewa fa ulaika asa Allahu an yafu anhum ababi na gaba wa kana Allahu afuwan ghafura fa ulaika asa Allahu an yafu anhum wadancan lalle Allah zai yi musu afuwa asa Allahu an yafu anhum ya tajawaz anhum sun yi kuskure ba su yi hijira ba to Allah Ta baraka ta'ala wato <clears throat> zai musu afuwa tunda suna da uzuri idan an ce asallahu a larabci a yaren ƙur'ani to ana nufin Allah ya wajabta wa kansa zai musu afuwa fa ulaika asallahu anhum lalle Allah tabaraka ta'ala ya wajabta wa kansa zai musu afuwa kuma afuwarsa shine ya fi musu kisan sa gidan aljanna Allah kai mana afuwa da daidai ki da fa asallahu an yi afuwa anhum Allah ya yi musu afuwa kuma wakan Allahu afuwan lalle Allah ya kasance mai afuwa ne gafura mai gafara ya kawo hadisin Abu Nu'man malam Imam Bukhari ya ce haddathana Shayban daga Yahya an Abi Salama an Abi Hurairah qala baina النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلمة ابن هشام اللهم نجي الوليد ابن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وضعتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف حديث أبو نعيم الفضل بن دكين مالم إمام البخاري أبو نعيم الفضل ابن دكين شيكم لك مالم شيبان ابن عبد الرحمن النحوي التميمي متم بصرة دقى يحيى شين يحيى ابن أبي كثير دقى أبي سلمة شين أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف دقى أبي هريرة yace wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar isha'i sai yace sami Allahu liman hamida aka ji ya faɗi haka da kabla an sujuda kafin yayi sujada bayan yayi sami Allahu liman hamida yi addu'ar da ake yi bayan sami Allahu liman hamida sai ya ce Allahumma najji ayyashi ibn abi rabi'a ya ubangiji ka kubutar da wannan mutumin ayyashi ibn abi rabi'a aka ji ya faɗi sunansa a cikin sallah bayan ya dago daga sami Allahu liman hamida yana kunuci kenan wannan Ayyashi ibn abi rabi'a dan uwan abu jahal ne wasu daya ayyashi ibn abi rabi'a dan uwan abu jahal ne wasu daya sai ya ce kuma allahumma najji salamatu bin hisham salamatu bin hisham shi ma dan uwan abu jahal ne ya ce allah ku fitar da su allahumma najji walid bin walid ya allah ka kubutar da alwalidu ibn alwalid dan gidan al-mughira al-makhzumi shi kuma wannan al-walid ibn al-walid dan uwan khalid ibn al-walid ne al-walid ibn al-walid dan uwan khalid ibn al-walid ne um wadannan mutanen gabaki ɗayan su mutanen makka ne sun musulunta wadannan mutane ayyash ibn abi rabi'a dan uwan abu jahal da da kuma salamata ibn hisham shi ma dan uwan abu jahal ga dan uwansu can yana kafirci abu jahal su kuma sun musulunta sai kuma alwalid ibn alwalid dan uwan khalid ibn alwalid dukansu sun musulunta ƙurashawa suka kama su suka yi musu azaba azabar safa daban ta rana daban wahala dai ba a cewa komai kawai don me wai don sun musulunta sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a da yan uwana a da lokacin da musulunci ba shi da ƙarfi annabin yana raye in ka kuskura ka musulunta ka fara sallah to Allah kaɗai san bala'in da za ka tunkara sun kashe mutane akan su hana su sallah sun azabtar da mutane akan su hana su bin annabi sallallahu alaihi sallam. wani labarin ana faɗa sai ka zubar da hawaye a Makara, wannan Makar da muke zuwa muna hajji muna umra to wannan me yake nunawa yana nuna cewa duk lokacin da duk lokacin da aka bar kafirci yayi ƙarfi to sai sun hana mutane addini muna faɗan wannan muna mai maimaitawa don ya shiga cikin mu da damun maki da muke samu duk lokacin da aka sake aka bar kafirci ya yi ƙarfi to wallahi sallan nan da ake sai sun ce a daina yin ta yawa kuma kullum kullum duk lokacin da suka samu gaba sai sun cuso da wani abu da za su rugurguje musulunci kun waye ko ba ku waye ba ko kun gane ko ba ku gane ba yaya aka yi suka daina hana mutane sallah sai da manzan Allah ya je madina ya kafa daula islamiyya ya yi ƙarfi yake fita jihadi in an takura wa musulmi sai su zo su buɗe garin su kubutar da musulmi shine nan Allah ke ce al-mustada'afin mustada'afin wai me mustada'afin masu rauni da aka raunana su aka ana su addini shi fa tarihi yana maimaita kansa ne kuma ku musulmi bai kamata ku manta da tarihin ku na musulunci da abin da aka yi muku a da ba kada ku yi tsammanin yanzu ba za su muku ba yanzu ma da suka samu damar da ta fita ku suke da jirage suke da kasashe suke da dukiya suke da kudi suke da kaza kana tsammanin ba za su yi muku ba ne za su yi muku kuma sun san tarihin nan iyayensu na kafircin nan suna sane da shi Sufa, kafirai yahudawa mashirkai da nasara su fa da za su yi ta'adin da za su yi wa musulunci da musulmai fa su rubuta shi suke planning suke yi daga nan zuwa shekara ɗari suna son abu kaza ya faru haka suke yi karka ɗauka wai kawai yau suke cewa su kaza no yanzu duk yadda za su yi da cutar da musulunci da addini da za su yi a ƙasashe da wurare sama da shekara hamsin suna da planet ɗin kuma su a tsakanin su suna rarraba shi a tsakanin suna tuturawa to an yi kaza kaza za a yi an yi kaza kaza za a yi yanzu misali a yanzu nan a najeriya abinda ake ciki a yanzu bin munasaba gwamnatin najeriya senate da 'yan majalisa da waye da waye sauransu ana ta yada takardu cewa za a yi gyara ko za a yi amendment na constitution tsarin mulkin ƙasa tsarin mulkin ƙasar nan fa malam mutane ne fa suke zaunawa kawai su faɗi ra'ayinsu su ce haka za a mulka mutane waɗannan mutanen da suke cike da zalunci waɗannan mutane da suke cike da ƙazanta waɗannan mutane da ba sa tsoron Allah wallahi wani da kwalbar giya a gabansa zai sa hannu ya ce kaza za a rinka yi a ƙasar kuma wallahi haka za a yi ta yi wannan shi ne tsari na jahiliya ɗin da ake magana ba fa magana a tuntuɓi mai bible ya ce ko mai ƙur'ani ma ya ce mafablan misali ba wannan magana ba ne me ra'ayi kuma ra'ayin fa akwai ra'ayin wasu da tuntunin sun turo sun ce kaza za a yi to wannan kuma abin da suka faɗan shi na yi yanzu cikin maganganun da aka fara kawowa na farko abin da za a yi a tsarin gyara tsarin bankin najeriya a bana shine a mayar da mace da namiji su zama ɗaya gender equality ba bambanci tsakanin mace da namiji a cikin dukkan komai da komai komai mace za ta yi duk abin da ake komai za kuma duk wani haƙƙi tana ciki ga wannan wato abin shi ne fa number one in ka duba takardar number one abinda za su fara gyarawa kenan za su gyara su mayar da mace tana da wato iri ɗaya suke da namiji wani zai ce to me akwai abubuwa wallahi alharbu alal islam ne wallahi ajanda ce ta a yaƙi musulunci da musulmai abu na farko da zan fara nuna maka shi ne. yanzu kwanaki kuna ji ana magana wasu sun zo suna rubuce-rubuce cewa su tsarin nan da ake a ƙasar nan ana zuwa ana raba gado ana ba wa mace dubu ɗari ana ba namiji dubu ɗari biyu lizzakari mislu hazil unsayni da qur'ani yace namiji yana raba kashi biyu mace na kashi daya su ba su da wannan ba dole a gyara yanzu in ban da rashin mutunci ba da rena hankalin mutane shin gado harkar waye ba harkar musulmi ba ne gado ba magana ƙur'ani ba ne to ina ruwansu su su nasu mana akwai wani kafirin da aka ce in ya mutu in an zo rabon gadon sai an tsarin musulunci mu ya mu ne ba to mu din ma ba za su bar mu mu yi abin da Allah yake mai ba a tsakanin mu ma an samu su marasa mutunci yan boko marasa addini su fito suna magana akan wannan har wani ma mai rawani da rashin hankali Allah ya mana maganinsa shi ma wai ya fito yana magana wai eh da da lokacin da ake ba da wannan ana ba wa mata rabin kasar namiji lokacin da maza suke kula da mata kenan amma yanzu maza ba sa kula da mata so wannan dole a dole a zo a amending din sa a gyara shi dole a a updating abubuwa ku ba ku da ganewa har yake cewa malaman addini ba su da wayewa ba sa tafiya da zamani yana nan fa mutumin nan yana raye na wannan abu amma Allah ya fara gurguza shi nan yana nan a ƙasa muna fatan Allah ya kaskanta duk wanda zai kaskanta dokar Allah za su zo za su yi abubuwa hatta magana aure hatta magana aure in mace ta ga dama za ce ba za ta yi aure ba a yakinta ne duk ɗaya take da namiji don me za ta zo ta shiga ƙarƙashin namiji yana juya ta kun gani to yan ba ta yanci ita iri ɗaya take da namiji iri ɗaya ne to don me kai za ka je ka ajiye ta ka ninki mai ta a gida ka hana ta fita ka gani ka ɗora mata tarbiyyar yara ka sa taimaka abinci da safe taimaka da daddare taimaka da kaza a za ta ce ai tana da cikakken yanci yadda kake ɗa namiji cikakke ita ma haka take constitution ya ba ta dama Dama suna nan waɗanda suna ganin cutar da su ake da aka ce ai aure ɗin suna ga cutarwa ne a ƙasar nan wata ta fito ta rubuta ta faɗa take cewa ita ba da ga amfanin ma'auren nan da ake cewa ai aure ba kuma wallahi malam yar boko ce yar musulmi ta ce mai amfani ta ce in an isa a kari mai amfanin auren ban da wahala da azabtar da mutane a cikin aure kawai mace in ta ji tana da bukatar da zai ta biya bukatar ta kawai ta ci gaba da rayuwar ta yadda kowa ke rayuwa irin wannan rayuwa ta dabbanci ta karnuka da suke a turai rayuwa ta rashin kirki ta rashin rastaccin addini da dokokin addini irin wannan ake so ba a kawo mana nan sannan za a zo duk abin da ya shafa harka ta ta wato ko aiki ko ko ka da kai da 'ya'yanka mata ko nan makamancin wannan wato za a samu matsala kwarai da gaske ba kaɗan ba amma waɗanda ba su da wayo ba su waye ba ba su bincike ba suna nan za su zauna kuma a gaban su za a zo a gyara dokar a mai da ita kaɗan zo a ci rikici. za ta samu zaman lafiya wani misali ɗaya ne na gaya muku na kafirci yanzu wannan tunanin ai ba ba ni sunan shi ai ba fitowa suka yi ko a coci ko aina suka ce gaza gaza ba daga manyan ku za su cusawa a manyan ku za su cusawa duk inda za su yaki musulunci da musulmai wallahi da ku za su yi amfani bari da buga muku misali na biyu ku gane har alal islam yaƙar musulunci yanzu wannan halin da ake cikin na corona ɗin da ake ta yi corona na fa an kyale musu ita suna can suna ta harkar su suna ta karban kudaden suna abubuwan su har ma an ma daina sauraron mutum nawa aka samu mutum na aka samu mutane suna ta rayuwar su normal suna ta rayuwar su wanda aka ce yana da shi aje a yi mai magani Allah ba shi lafiya aje warke mu dai ba maganin su yawa mu dai ba maganin su ba ba maganin su wanda aka ce sun kamu dai ba maganin gaskiya ne ake yawa gaskiya ne kowa ya shiru a je a ta yi a ta abin da za a yi ana ta karɓar kuɗi ana ta a sauransu har a ce wai ta dalilin wannan abin wai korona, wai akwai wani kuɗi wai da ake suna zuwa suna ba wa mutane ba shi ana ake samun kuɗin nan abin har ya tashi wa ana wai wanda yake so wai wai bashi kamar yadda central bank take ba da bashi su ma yan komi su ma suna ba da bashi kaji fa kai a sha suna da kuɗi a ina ake samun kudu suka sani da suke samun kudin sauransu masu zuwa kasuwanni sun koma masu wayewa da sauransu inda ake a matsayin abin nan da sauransu yanzu ana na a garin nan ana abin nan sai a je a samu wani malamin addini sai a daura mai rawani a bashi abin da za a bashi zo yana ta faɗa kowa ya je rika makarantar islamiyya mu ba mu yadda ba a ɗi'ullah lawa, a ɗi'ur rasula in ban da kai yanzu mutum ya ce kar aje a karanta qur'ani kar aje a makaranta a karatun addini shi ne ka zo ka mutane a diwul lahawa wa rasula saboda ilimin ka bai da albarka Ta yanzu motocin haya da ake hawa ba haduwa ake ba kasuwanni da ake zuwa ba haduwa ake ba gidan bal da ake zuwa ba haduwa ake ba a gidan gwamnatin ma inda suke suna haɗuwa taron siyasa yanzu ba kwanan suka suka yi taron siyasa sun fi mutum miliyan nawa duk jiki da shi duk ba haɗuwa suka yi ba amma wai yanzu wai wai mun ji labarin an bude islamiyya ana zuwa ana ta karatu za mu je mu rufe in kun gana ma ku rufe islamiyya har kiyama ta tashi in akwai wanda ya isa yake ganin zai iya faɗa da Allah bismillah a ɗan mulkin shekara kuma ku je ku rufe ku je ku rufe karatun ƙur'ani a hana yara su karatu yau ana ne wajen wata shida sai mutum fito wai yana ta zage-zage yana ta faɗa to me za ku rufe kasuwanni ba me za ku hana da zuga ba sai mutane su zo su hau mota su su biyar shida bakwai ashirin talatin sai awa uku suna tafiya za su je lagos za su duk wannan ya halatta amma sun zo masallaci sai a ce ta rabu distance distance distance waye a ƙasa kaza to mu ina ruwan mu don wata ƙasa tana jinsi ce zalunci ko mutane sun yi shiru ba su je makarantar boko suka yi karatu ba yaran nan yau wata nawa ba su je makarantar islamiyya wani ake so a da mu ridda ake so mu yi ku gaya musu a makarantar islamiyyan ku je ku kai musu abin da kuke raba na kuɗin da kuke ba duk ku je ku raba musu ku raba musu abin rufe baki ku raba musu abin wanke hannu tun da sauki a ta rufe baki a ta wanke hannu sai ku raba musu ku ba su ku ce su bi doka sai wani musulmi wai ya zo wai wai wai an turo shi zo yana magana yana abin nan abin kunya kana barin mugun tarihi to ina za mu zuba yara a rijiya za mu zuba su wallahi wannan zalunci ne wallahi wallahi zalunci ne izinin da kuka bayar a je a yi kaza a yi kaza ku ba shi a makarantar islamiyya mana in kun ce mana koma na boko ba kar a koma ku je ku ta zama daman naku ne amma addinin mu hana mu addini ya za a yi mu rayuwa ma matan mu ba za su je makaranta ba ƴaƴan mu ba za su je makaranta ba amma kuma wai an ce su tafi bol kuma kun bude makarantun kun bude gidan sinima sai ka ga mutum dubu ashirin dubu kaza a gidansa ne ma sai su yi awa kaza suna duk wannan wai ya halatta wai ta irin rayuwa ce wannan su abin da nake so na ce shi ne wallahi kana musulmi zai iya zuwa a yi amfani da kai a yi fada da musulunci a yaƙi musulunci kai ɗin ka zama makamin yaƙar musulunci wala ba ka sani ba kuma rayuwa ne ga ta ga kunan ai ga Allah ɗin ga rayuwar nan ba albashi kake ci ba ba kujerar mulki kake kai ba gashi nan a barka da duniyar mata ishe ka so duk lokacin da musulmi suka yi sakaci suka zauna ba san yancin kansu ba ba su san yancin addininsu ba to wallahi sai an zo an hana su ibada kun ga sallar nan da kuke gani wallahi da ba da mun dage wa mutanen da sai sun hana musalla. Allah nake gaya muku da mun da ba dan an tsaya an dage an ta abin an ta magana wallahi sallan ma sun hana mu zuwa sai kowa ya zauna a gida sai fasa hawan mota za su tafi taron su na abin nan su cika mota su tafi su awa biyu suna kan hanya suna tafiya su je su yi taron su a tsakaninsu da gidajen su da suke biki a 'ya'yansu duk muna gani ana abin nan sai ko mutum ya zo gidan rediyo yana zakin mutane ba abun doka ba abun ana abun doka mana inda kai ma irin dokar da kake bi kenan Allah gyara mana halin mu ubangiji Allah karama mu da azzaluman shi wa gabanin marasa tsoron Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba su tausayi yanzu haka za ka ninki mai yaran namu ya kamata sun gama jarraba yan suna ƙoƙarin shiga jami'a an ninki mai sai yanzu suke jarraba ba ga shi na ta yin jarraba ba me yasa me su jarraba ruwa da ake ba ga shi na ta yi ba me same su to me ba za ku kawo abu da masu kansu yan WHO din yan gudun sun fada sun ce ba wannan harkar corona ba sai dai a ci gaba da rayuwa da ita to ku bar mu rayu da ita mana mu yaƙe ta yaƙe mu Allah kuwa ta fito mu fito mu buga da ita ta kashe na kashe muwa mu kakkashe ta a wani wurin ko ba ka bane to ya za su an yake mun tattalin arziki ya lalace abubuwa sun lalace gashi ana ta kashe mu a wasu wurare an hana mutanen mu noma ba za su yi noma ba suna zaman yunwa da talauci abubuwa sun yi tsada kura ta yi yawa wallahi abinci ya yi tsada yanzu shinkafa naira dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari biyar buhun shinkafa na hausa kaɗai naira dubu hamsin taki buhu ɗaya abin dubu shida da wani abu yanzu naira dubu goma sha takwas buhun taki ɗaya ya talaka zai iya noma babu babu babu komai ka zai ya ninninka kuɗi duk abin da ka je saya kawai damun ba za ma kai faɗa ba kawai zai iya zuwa ka tarar da kuɗin sayaninka ba a zuwa makaranta ba a kaza duk waɗanda suke aiki a private sector galibin su yanzu ba su samu albashi malaman makaranta mutum no suke a private ba a biyan su albashi ya suke rayuwa takurar ta yawa babu kaza ba kaza ga ba zaman lafiya ana ta kashe mutane a wurare yanzu jiya nan wani soja ya zo mun nan gurin jiya wallahi nan gurin ya zo ya ce wallahi malam wallahi malam ana ta kashe ni ya ce wallahi muna kallo da daddare wallahi a inda aka tura mu a maiduguri wallahi muna kallo za mu ga helicopter yana tafiya je sauke mutanen nan a nan makamai kuma gobe a daɗa tura musu je su buɗe mana wuta ya ce duk karfe hudu in dai hudu ta yi ba mu da nutsuwa hudu biyar shida bakwai takwas tara goma cikin dare kawai sai dai mu ji ana mana barin wuta gobe kuma a ce mu koma jiya nan ya zo yake gaya mu ya ce a taimaka a faɗa mutane a masallaci a mana addu'a ya ce kuma duk manyan nan sun sani duk manyan nan sun sani takurar ta yawa kuma ku zo kuna ta zagin mutane a rediyo kuna ta gaya musu baƙaƙen maganganu kuna kaza saboda kawai ka ɗan samu lokaci ana abin nan za ku yi ku gama Allah ubangiji ya mana maganin duk wani matsiyaci don mutanen da ke wasu da kirki Allah ka ɗora mu a kansa kansu Allah Allah Allah ka ka ba su nasara akan murkushe addininka su waɗannan mutane kamar yadda malamai suke faɗa abin da ya sa annabi ya musu wannan addu'a musulunta suka yi aka kama su aka yi taimusu azaba na suna so muku irtibaf ne da abin da yake faruwa a da da kuma wanda yake faruwa a yau salo ne kuri yake canjawa suka yi musu azaba alhamdulillah albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kubutar da su Allah madaukakin sarki ya kubutar da su sai suka yi hijira suka ce za su koma wurin annabi tun da azabar ta yawa a maka Shi ne kurin saboda zafin abin da aka yi musu a makka wata rana annabi ya yi sallah kawai da ya dago daga sami allahu liman hamidu kawai aka je yana kiran su yana musu addu'a ya allah ka kubutar da almustad'afin min almu'minin wanda aka raunana su cikin mu'minai ya allah ka tsayar da su waɗanda suka yi musu ukuba allah ka yi musu maganin su اللهم اشدد وضعتك على mudar ya Allah ka tsananta to sai kama mummunan addu'a kuma ga wanda suke cutar da su ushdud wa sa ala mudar ya ubangiji ka tsananta wato uquba ne wa ba'ataka kamar ka ce Allahumma ushdud uqubataka Allah ka tsananta a kan kafiran qurayshawa ƴaƴan mudar mudar Allahumma ij'alha sinina ka sini yusuf ya ubangiji ka sanya wannan wata'a da الضمير na wata'ataka din yana kuma ij'alha yana kuma kan taka. Allah ka sanya azaban nan wato sinin shekaru na fari cikin azabar da za ka musu ya ubangiji ka jarrabe su da yunwa da fari ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ba shekara uku ba sinina su zauna cikin yunwa da azaba kamar yadda suka yi ta azabtar da musulmi ka yusuf kamar shekarun fari na lokacin annabi yusuf da allah ce sun maye a cikin ba da dalika sab'un shidadun sab'un shidad a nan abinda ake nufi wato rashin ruwa sama ta riƙe ta ƙi ba da ruwa ballantana ƙasa ta sha ruwa ta fudda tsirai kun san in aka yi ruwan sama albarkar ruwan sama bayan safuwa akwai ƙwarin da sai da ruwan sama suke rayuwa ma da ruwa ya sauka za su kuma Allah zai halicce su za su ta rayuwa a damana damana tana janyewa kuma duk sun mutu ba za ka sake ganin su ba albarkacin ruwa kenan idan ruwan sama ya sauka akwai abincin da dabbobi a shekara sau ɗaya suke cinsa ciyawa albarkacin ruwan sama nan dabbobi duka na duniya gaba ɗaya za su ci ciyawa za su amfana wannan koriya ciyawa ta ƙara musu lafiya a jiki ta ba su nono ta ba su kitse ta ba su kaza idan akwai ruwan sama kenan in babu kuma to sai dai a san yadda za a yi ciyawa a cikin daji ana cin busasshen itace ko busasshen ciyawa kenan kaga akwai albarka idan ruwan sama ya sauka ita kanta ƙasa ta fi jin daɗi tana ƙanshi tana yalwa idan ruwan sama yana zuba duk bishiyoyi gaba ke dai za ga suna cikin walwala idan ruwan sama yana zuba za ga sun yi kore shar suna ta toho saboda albarkacin ruwan sama kenan ruwan sama ba wai ɗan adam kaɗai yake ciyarwa ba rijiyoyi su ta bulbulowa da ruwa koguna su kawo kifi a ta samun kifi amfani da yawa arzikin ƙasa ya ta haɓaɓaka saboda saukan ruwan sama saboda albarkarsa to in Allah ya ɗauke shi ba duk waɗannan abubuwan da abincin da ɗan adam zai ci noman da ake yi saboda zuwan ruwan sama Allah ya kaɗe ya baro kansa ne ana samun amfani mai tarin yawa ana samun abinci mai tarin yawa to idan Allah ya ɗauke ruwan sama gaba ke daya to rayuwar ce gaba ɗaya take canjawa kudin aljihunku za ku zo ku ta ci to sun yi ɗauki ruwan sama duk inda ake yin noman gaba ɗaya kogunan ma tsayawa za su yi don akwai kogunan da saman ne ke fidin ɗansu. ba sai an yi ruwan sama za su yi ambaliya masu wutar ba babu ruwan sai rinka janyewa ƙasa tana zukewa iska tana shanyewa dabbobi suna shanyewa tsuntsaye suna shanyewa ruwan sai rinka ƙasa yana ja baya yana ja baya yana ja baya yana ja baya har a zo a rasa ruwan kogunan ma ita kuma kanta ita ƙasa rijiyoyin da ake tona in babu ruwan sama ruwan daɗa ƙasa yake yana daɗa ƙasa yana daɗa ƙasa amma akwai ruwan sama to ko rijiya ne zaka tona to ruwan a kusa zaka same shi kina akwai albarka to in aka ɗauke ruwan nan gabaki ɗaya to cutuwar da dabbobi da da mutane da komai da komai da za a cutu to wannan addu'a ce annabi musu ya Allah ka ɗora musu masifa kamar yadda suka azabtar da musulmi kaga wannan yake nuna cewa akwai illa ba karamar illa ba mutum ya zama shine makamashin cutar da musulunci da musulmai dan abu daya wallahi tallahi malam zaka yi abu daya zaka ka zo ka cutar da addini mun sha faɗa muna maimaita a ƙasar nan tribalism lism da ake ta yi da rashin adalci da ake wa al'ummar musulmi abin yayi yawa wani ya rubutu kwanan da yake tambaya yake cewa wai wai cuci cucin kasashen nan ina suke samun kuɗi ne suke sayan jiragen sama suke kaza suke kaza suke taking responsibilities na pastors din su da waye duk wani pastor da kasa sani yana cikin gata yana cikin ni'ima gidan zama motar hawa waye waye sauransu a ƙasar nan fa ina gaya muku coci cocin ƙasar nan fa suna da fa matsayin da suna fa samun hatta hanyar man fetur da ake shiftin ake fitar da shi ake bayar sauransu duk ana gaya mana labaran sirri akwai wanda automatically gabaninsu da suka hausai da suka sama musu wani allocation na musamman duk wani mai da za a iya fitarwa a ƙasar nan suna da kaso a ciki ko a sa wani fronting a sa sunan wani kama an ba shi latin amma ba shi aka ba ba coci ce aka ba wa crude oil duk ana gaya mana labaran sirri amma ba za su fito su faɗa ba da mu. za a ga sunan mutum nan wane wane na amma ba shi yake aikin ba na toci ne canji da ake barwa dala ɗin da ake barwa suna da wakilai suna da ƙungiyoyi da sun yi rijista an musu rijista an musu kaza an musu kaza suna samu duk wata dala da za ta fita a ƙasar nan za a canja za a samu ribar kuɗi na bala'i suna da shi to ina masallatanmu ina shugabanninmu ina ƙungiyoyin addininmu suna ina mu an kyale mu kullum bara jama'a taimaka fi sabilillah za a ce fetur jama'a taimaka fi sabilillah gulab din masallaci ya lalace jama'a da Allah taimaka wani maraya ya shiga wani yanayi jama'a wani dan uwa da lafiya taimaka a taimaka masa jama'a maka wani an kore shi daga gidan haya jama'a taimaka kaza sauransu kullum muna cikin bara roƙo saboda masallatan wurin addinin ba su da sos na samun kuɗi amma su waɗancan an buɗa musu na samu wannan fa duk fa shugabanninmu da suke gaba-gaba duk fa sun sani ba za su yi musuluncin komai ba sai dai da sun samu wata dama kuma su ce bari su zo su yaƙi musulunci da musulmai yaushe za mu ɗaga kafa akan waɗannan mutane ai ba mu ɗaga musu kafa in mutum bayi da hankali bai zama waye ne ba to sai a buga masa addu'a Allah ya maganin sa kafin ya je ko ina ina faɗin wannan namin ta saboda ƙananan yara da ƴaƴa da jikoki masu tasowa su sani cewa wallahi al'azimu idan ba mu tsaya aka yi wa wannan musuluncin kyakkyawan tunani ba mutanen nan sai sun binne mu gaba daya kurmus za su binne mu ana mu komai ga mu dai muna ganin mu musulmi ne muna rayuwa kawai haka a zo lokacin da hatta masallatan ma sai sun ga dama sai a rufe wancan a rufe wancan ku haɗu a can a rufe can ba za a yi karawa a shi ana ƙaryar bin yancin ɗan adam ana ƙaryar bin yancin ɗan adam ana ƙarya amma kuma ana yaƙar islam a kira ɗan uwanka a bashi wani abu a ce je kai kaza ya zo ita faɗa da kai yanzu duk faɗan da muke ta yi a a kashe wanda ya zagi annaba a kanan nan ba a rinne ɗaya a kan da muke faɗa da shi sun yi shiru amma suna tura wasu suna musu aiki jiya nake tambaya muke waya da wani mutum na ce a bincika mana shin akwai wasu lauyoyi ne da suke goyon bayan wannan wanda ya wannan ta'addanci ya zagi annabi da wasu mutane suke bai protein muna so mu san su waye tukuna su ma sai ce mutum ai wallahi akwai su akwai su suna nan lauyoyi musulmi waɗanda suna bin shi wannan da waɗanda suke taimakon sa cewa ya a filin su ga wanda zai kashe shi saboda za a ba su kuɗi sun iya turanci yanzu irin wannan lauyan mai amfanin haihuwarsa ai su ba ta ci haihuwa ba a zagi annabi kana ba da kariya ga wanda ya zagi annabi saboda za a baka wani kuɗi to kaga wannan shi ma alharbu alal islam ne yakar musulunci ne fada ne da musulunci a bashi ya rayu waye waye da sauransu wani ma ya taɓa zagin annabin aiki a nan da aka zo ana su suka je suka yi buge-bugen da suke suka fitar da shi ina yake ina wannan wanda ya zagi manzon Allah a loko a fawa yana ina sun sake shi yana ta harkokinsa shi mai sa ba a magana shari'arsa wasu ne suka tsaya masa da sunan yancin dan adam an zaga ɗin me idan an zagi muhammadu haka suke faɗa tsinannu yan wuta Allah ta mana maganarsu waɗannan abubuwan baƙin cikin abubuwan bashin rai abubuwa na damuwa suna nan da yawa abinda ake wa musulunci don a murkushe dole ne lokaci bayan lokaci muna kaɗe musu kura don mu farka har mu zo mu zauna mu ta cin abinci muna gina gidaje muna hawa motoci muna kaza mun manta makircin da ake mana wallahi za ka zo ka mutu watakila in ba sa'a a ba kai shimfiɗa mai kyau a hana jikan ka bautawa Allah a bayan ƙasa ko a hana 'ya'yanka bautar Allah a bayan ƙasa kuma haka rayuwar take muna da yanci yawa muna da yanci ai shi ma right ne ai freedom of speech ka faɗa abin ka fahimta ka gane a baka dama kai ma tun da ƙasar ka ne ba daga sama aka je goma ba bayan da za a yi wasu jesu da kuma wani tsarin wasu kai suna bautar da mu a kansa da sunan bokon ƙarya bai zai yi ba bai zai yi ba so muna fatan Allah taimaki musulunci da musulmai Allah ubangiji ya ba mu kariya da kariyarsa kuma ya tsare mana rayuwar mu ya samu cika da imani na tafiya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh